يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ألا تشكي yau muna ranar sha ɗaya daren sha biyu ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma na nawa na ce sha shida na ce sha ɗaya afuwan to ya e, sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam Allah cikin ikonsa a ci gaban karatu mu nuna littafi na biyun rahma sallallahu alaihi wa ali wa sallama siratun wa durusun wa ibar na malamin mu Muhammad Thani Umar Allah ya ƙara masa lafiya i ƙare shi da wato ainihin albarka a cikin rayuwa za mu tashi a shafi na biyu da shida inda malam yi rubutu da babban baki yake cewa ghazwatu bani ƙuraiba. yaƙin da aka yi da ziriyar ƙuraiba cikin yahudawan da ke zauna garin madina dama akwai yahudawan banu ƙainuka banu nadir yanzu kuma mun zo banu ƙuraiba. mala ya ce waƙa'at hazihil gazwatu da gazwatil ahzab wannan yaƙi na banu ƙuraiza ya afku bayan yaƙin taron dangin larabawa da sauran mashirkai domin wato ganin sun kawo ƙarshen musulunci da musulmi Allah bai ba su iko ba ya ce wa banu ƙuraiza su waɗannan zuriya ta ƙuraiza ihda qaba'ilil yahud ɗaya ne daga cikin wato ƙabilun yahudawa da ake da sufil madinati a cikin garin madina wa ashaddu kufran kuma su ne mafiya tsanancin kafirci wa adawatan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma mafiya tsananin gaba ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa jara alaihim ma lam yajri ala ikhwanihim min qablihim shi ya sa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gudanar da abin da bai gudanar da shi ba ga wasunsu a kansu sa manzo ya gudanar a kansu abin da bai gudanar da shi ba ga wasunsu kafinsu mana abin da aka yi musu ya fi na sauran sau su suka fi tsananin kafirci da gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma sababu qitalihim amma batun abin da ya shafi dalilin da ya sa manzo iyake su fa huwa naqdihimul ahad warware alƙawarin da suka alladhi bainahum wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda ke tsakaninsu da tsakanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi tahridin min huyayyi bin akhbab da wato zaburarwa ko kwadaitarwa daga huyayi dan akhbab za'imu ko za'imi banin nadir wanda yake wato arin shugaba ga su yahudawan banin nadir shi ya san yadda ya kamar da muka karanta ya jawo hankalin wato anin su yahudawan banu quraiza suka warware alkawari fi ashaddil awqati harajan a lokacin da ya fi kowaɗanne lokuta shiga damuwa da matsatsi da ba daɗi domin lokacin da ake wannan tsaka mai wuya ta yaƙin gwalalo sa'an nabi da kuma sauran sahabbai suna cikin tsaka mai wuya to a wannan lokaci kuma aka yi musu wannan karya alkawari so da karya alkawarin zai fi ciwo fiye da na wasunsu lokaci ne mai wahala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa alal muslimina da kuma sauran musulmi yau makanat juyushul ahzab a wato ranar da kora ne da rundunonin ƙungiyoyin wato kafirai suka kasance to hasirul madina suna wato tsare da garin madina bi asharati alafi muqatil da mayaƙi ɗai-ɗai-ɗai har mayaƙi dubu goma waƙad arsala ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba a ashabi haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aika wasu yahudawan banu ƙuraiba wasu daga cikin sahabbansa lima'rifati sihhati ma ƙila min naqdihim al-ahad dan sanin ingancin abin da aka faɗa game da su na warware alkawari haka abin yake sun warware alkawari ko ku suna nan akan alkawarin da ake da su fa akkadu lahu sihhata zalika sai suka tabbatar masa da cewa batun alkawari sun watsi da shi falamma aada sallallahu alaihi wa sallam min ghazwatil ahzab yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dawo daga yakin gwalalo yakin taron dangin arna ga musulmi wada a silaha sai ya aje makaminsa tunda an gama wato anin yaƙi yaƙi ya ƙare sai aje makami bayan ya aje makaminsa fa ja'ahu jibrilu sai mala'ika jibril ya zo gare shi alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi bi baghlihi eh, yuballighuhu kai ko yuballighuhu bil khuruji ila bani quraiba ina mai isan masa da sakon Allah cewar za fa a fita zuwa ga yahudawan banu quraiba fi sahihaini ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an aishata radiyallahu ta'ala anha hadisi da karɓo daga aisha Allah madaukaki yadda da ita قالت تتي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق يا عند النبي سيرا دا أمينتين الله ستبتا غريش يداو دا غياكين وللو وضع السلاح سيا أجا مكامنسا واغتسل يكما يوانكا bayan haka ta faru a tahu jibrilu alaihi salam sai mala'ika jibrilu amincin Allah ya tabbata gare shi ya zo ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam faƙala ya ce wa za ta sila ya ce da shi haka aja makami ne wallahi ma wa na na rantse maka da Allah mu mala'iku ba mu aje makami ba yaƙi bai ƙare ba fakhruj ilaihim ka fita zuwa gare su ƙala fa'ila ai sai manzo ce ina kuma za a an gane shi ma bai sani ban za ki gaya masa qala na ya ce nan nan za mu ba nisa ai wa a shara ila bani ba ya nuna masa shiyar wato anin yahudawan banu da ke cikin garin madina fa kharaja an sallallahu alaihi wa ilaihim sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita zuwa gare su wasara رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بني قريظة kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da sahabbansa sun tafi zuwa ga Yahudawan Bani Quraiba wa a'tar rayata Ali ibn Abi Talib ya danka wato tuta a hannun sahabinsa Aliyu dan Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يقوم واتو هليفا تردى ابن أم مكتوم akan wato garin Madina ya mai da shi shine mamayi a madadinsa mai ba da hukunci da doka a cikin garin Madina bayan tafiyar manzo to haka shine madadin manzo a Madina duk abin da ya taso a zo gare shi shi manzo ya tafi yaki wa hasara bani quraiba manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tsare waɗannan yahudawa na zuriya quraiba 25 laila tsawon kwana 25 ko tsawon dare 25 walam mashtadda alaihimul hisar yayin da suka ga wannan tsarewa da aka musu ta musu tsanani ta musu tsauri sun shiga tsaka mai wuya arada alaihim raisuhum ka'ab bin asad bin asad sai shugabansu mai suna ka'ab ɗan asad ibujiro musu da talasa khisalin ɗayan abubuwa uku ice ga abin da ya kamata a yi a zaɓi ɗaya a aiwatar imma an yuslimu ice ko dai su musulunta duka wa yadkhulu ma'a muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fi dini su shiga cikin addinin annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi magana ta ƙare su ma sun zama musulmi kamar da kowa yake ice akwai zaɓi na farko kenan wannan wa imma an yaqtulu dara rihun ko darariyahum wa imma an yaqtulu zarariyahum ko kuma su kashe wato dukkan wata zuriya tasu ‘ya'ya jikoki duk su kashe su wa ya ilaihi bisiyo kowa ya ɗauko takobi su fito ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muslatatan takubban kuma a tsirarar su a buɗe a zare in ba ka ba ni guri saboda haka ba magana ‘ya'ya ba magana jikoki ka san baka da su daga kai sai kai yanzu ko a ƙarar da kai kuka ka ƙarar ice za a iya ɗaukan wannan yunajizunahu idama sun yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam hatta yafaru hassi nasara bihi a kansa aw yuqtalu an akhirihim ko kuma su a kashe su tun daga farkon su har shi sai da ƙarar da su to za iya wannan da zaɓin an ga ba zai ba a yi wannan zaɓi na uku wa imma an yahjumu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi yau masabti ko kuma a zaɓi ranar asabar a kai wa annabi muhammad farmaki kawai a fada masa shi da sahabbansa da annahum qad amanu an yuqatiluhum fihi saboda sun yi imani da cewar in suka yaƙe shi a ranar asabar to za su yi nasara a kansu har yanzu suna girmama asabar kamar yadda kiristoci suke girmama lahadi da kuma yanzu da haka ake asabar da lahadi amin to wannan su ne zaɓi guda uku dubba mai daɗi ce a gurinsu su suna ga da ba abin yi ga shi dai musulunci mai daɗi ne eh, a gurinsu su suna ga duk musu ba tunda ayin da suna son musulunta tunda an yi an gama shekarar annabi nawan a tare da su fa abau alaihi suka ƙi ga wannan shugaban suka ce kai ma yau ba za ka samu biyayya ba fa abau alaihi an yujibuhu ila wahidatin hunna suka ki amsa masa ko ɗaya daga cikin ukun nan fa arsala ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wa sallama aba lubaba ibnu abdul munzir sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya aika musu sahabbinsa abu lubaba an yi saɓani a kan sunansa wasu ce sunansa bashir wasu ce sunansa rifa'a da dai sauransu to sai manzo ya tura shi zuwa gare su radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi hina talabuhu yastashiruna a daidai lokacin da su kuma dama yahudan yahudawan suna neman shi abu lubaba su shawarce shi me kake ga zami game da wannan jagoran naku kaga halin da muke ciki falamma ra'awhu qamu fi wajhi yabkun da suka ganshi sai suka tunkaro fuskarsa suka yo gurinsa suna kuka ka san mutumin da ya koka ma zaka tausaya masa wa qalu ya aba lubaba suka ce kai abu lubaba kai fatara lana an nanzila ala hukumi muhammad sallallahu alaihi wasallam me kake gani in muka yadda mu bi ko mu sauka akan hukuncin da annabi muhammad ya zartar mu yadda cewar abin da ya hukunta za mu yi aiki da shi ko kwaya kake gani ƙala sai shi wannan sahabi abu lubaba ya ce na'am i ku yi hakan wa ashara ila halƙihi i musu nuni zuwa ga wato makogwaransa ya ƙule yana cewa inna dhabah haka za a yi muku eh kaga ya faɗa abin da ba riga an ce faɗa ba ko ya ce ko a yi shara muku kada za a yi a yanke shi ne musu nuni kamar yadda ana ƙiƙarawa za ka fahimci abin da ake nufi karatun kurma tumma alima min fauri sannan nan take cikin gaggawa sai kuma ya san cewar to ai wannan fa abin da yi qad khana Allah wa rasula ya ha'inci Allah da manzo don manzo bai sa shi ya faɗi haka ba waye ce ya faɗa musu me za a yi musu fama ba ala wajihihi ganin haka shi ma sai wato anin izarce cewar to fa ba magana koma gurmansu wannan abin da na nema na yi kwakariya ba tawa bacci ba nawa bane in ce musu ga abin da za a yi musu kuma ubangiji ya iya hukunta ba ma hakan za a yi manzan ma ya iya tsara abin da ba wannan ba kuma in kuma wannan din ne bai kamata a ji haka daga gare ni ba walam yarji ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tunda aka yi haka bai dawo gurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba hatta atal masjida wa rabata nafsahu bi sariyatin fihi hadda ya samu damar da isa dadu izo masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaure kansa ta tamau a jikin filar masallaci shi da kansa wa halafa ya yuhillahu illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rantse ba mai kwance shi daga wannan ɗaurin sai dai manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi kada wanda ya kwance shi biyadihi ina so manzo ne zai kwance shi da hannunsa alamar an haƙura magana ta wuce yafiya ta zo wa Allah ya dukula arda bani kuraiza kuma ya ɗaukan wa kansa ba shi ba shiga wato sashin inda banu kuraiza ɗin nan suke falamma balaga zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan saƙo ya isa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala da'uhu sai manzo ce ku rabu da shi hatta ya yatuba Allahu alaihi jira har sai Allah ya yafe masa mu jira abin da Allah zai nima ban da ta cewa ana cikin haka sun mata ballahu alai sannan sai Allah ya karɓi tubansa ban manta ba ya yi kamar kimanin kwana goma a wannan yanayi ya ƙi cin abinci sai dai ina wato anin galabaita haka kamar ya an rasa shi kuma lokaci ya farfar ina cikin wannan yanayi وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kwance shi da hannunsa tunda tuba ya zo to kaji sahabi ne ba daidai ba shi da kansa yi wa kansa wannan horan kai kuma laifin ka nawa a satin nan an kirga daga juma'a zuwa juma'a yanzu kuma mutum ya kwanta ya bacci san ransa har da mun shari kaga wanda suka yi wani rayuwar a ce kuma yanzu har wani zai iya samun bakin magana a kansu kai da ba a san tabbacin yadda za ta kama ba ثم نزلت بنو قريظة بعد ذلك على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan faruwar wannan sai wato su banu quraiza suka sauka suka bi hukuncin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hukunta kuma da ya tashi hukuntawar wa haka da bini mu'adin radiyallahu ta'ala an sai ya ce sa'ad dan mu'ad shi zai faɗi abin za a yi musu kana cikin shugabanni a wannan gari na madina kun zauna da su tun kafin manzo ya zo cikinku kun fi sanin kowa su waye su na danka al'amarin a hannunka me kake ga za a yi musu kana halifahun fil jahiliya shi wannan sahabi na annabi sa'ad dan mu'ad ina daga cikin wanda suka kulla yarjejeniya da alƙawarin taimakon juna tun kafin zuwa musulunci tsakaninsa da banu quraiba in wani abu ya taso za ku agaza mana in naku ya same ku za mu agaza muku ba za ku ba da kofa a cutar da mu ba za mu ba da kofa a cutar da ku to amma yanzu sun warware kai ka fi kowa jin wannan abin da daɗi ko ba daɗi kai za ka faɗi yadda za a yi faji a bihi wa kana mariban aka zo da shi a wannan lokacin ya kasance bai da lafiya walam yakhruj ma'ahum li jurhin asabahu yawm bai wato ainihin fita tare da su ba sakamakon wata rashin lafiya ko wato rauni ciwo da ya samu a ranar wato yakin khandak mun faɗa da sanda aka yakin khandak kibiya ta same shi to wannan yasa shi ma faja'a rakiban ala himar sai ya zo haya akan wato ainihin jaki wa kanu yaquluna la. ahsin ila mawalik sai suka kama cewa da shi ka kyautata wa bayinka mun zama kamar bayi gare ka sai abin da ka ce fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakama ka fihim hakika manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya mai da kai alƙali a game da su ya hukunta abin da kace shi za yi falamma aktaru alaihi yayin da suka yawaita gaya masa haka قال sai ce laqad لسعد li sa'adin في الله fillahi lawmata la'ib in ba ku sani ba ku sani lokaci yayi ga kada wato wani zargin mai zargi idame shi akan al'amarin Allah kada ya saurari ko ya fuskanci ko idamu ko kuma ya riki wani abu na zargi da za a yi masa a abin da ya shafi al'amarin Allah falamma qala zalika yayin da ya faɗi wannan magana raja a ba'aduhum ilal madina sai wasu daga cikinsu kawai suka koma madina wana ilaihim alqawm suke sanar da wato yarin cewar ai maganar banu za ta su ta ƙare don sa'ad ya ce ba maganar wani zargin mai zargi da zai ji tsoro akan al'amarin Allah ba za su ji da daɗi ba kuwa falamma ja a ilan nabi sallallahu alaihi wa sallama wa hakkamahu fihim yayin da ya zo ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kuma ba da hukunci a hannunsa ya miƙa wuƙa da nama gare shi ƙala inni ahkumu fihim sai wato sa da ya ce ni ina zartar da hukunci game da suna an yi ƙutalar rijalu duk wani namiji maji ƙarfi a kashe shi wato su bar duk wani ɗa da suke da shi ya zama bawa wato tuqsamul amwalu duk dukiyar da suke da ita a rabar wannan shine abin da za a yi an gama hukunci yayi an gane ko akhraj imam al-bukhari mala yace imamul al ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa an abi sa'id hadisin an karbo daga abi sa'id radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi qala yace nazala ahlu quraiza ala hukmi sa'd ibn mu'az yahudawan banu quraiza sun sauka sun yadda su bi su zaunu akan hukuncin da sa'ad dan mu'az izartar fa arsala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ila sa'd sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aika sako zuwa ga Sa'ad fa'ata ala himar sai ya zo wa annabi ina haya a kan jaki tunda ba lafiyar da zai taho tinkis tinkis ya kawo kansa kuma ba da shi aka fita fitar da aka yi ba saboda bai da lafiya yana jiya falamma dana min almasjid qala ansar ko yayin da wato ainihin ya kusa da masallaci na manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai manzo ya ce lil ansari ga mutanen madina komo ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku ku je ku taro shi shi abin da manzo yake nufi in an ce ila ka tafi zuwa ga abu da bambanci da kum li kaza da kuma kum ila kaza in an ce kum ila kaza tashi ka taro wani ka je gare shi in an ce liwa liwani tashi ka tsaya kyam saboda wani wannan haramun bai halatta manzo ce man arada an yatamathala nasu lahu man arada an yatamathala lahu nasu qiyaman wanda ke wato ainihin san mutane su miƙe masa tsaye kyam saboda ya zo guri falyata bawa maqadahu min Allah shirya wa gurin zaman sa a wuta ina jin shi wani ne ya isa in ya zo a tashi to wannan bai halatta amma tashi ka je ka taro wani jagora ko wani wato mai matsayi ko wani mutum mai daraja wannan ya halatta a musulunci ana tarye manzo kan taro fatima yassa kamar take taro shi tai mara balale da shi kuma gashi nan da umarninsa ya ce aje a taro sa dan mu'ad to bayan haka au khairikum ko kuma yace ku tashi zuwa ga mafi alkhairinku faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce ha'ula'i nazalu ala hukumika waɗannan mutane yahudawan banu ƙuraiza sun yadda su sakko akan abin da ka hukunta sun yadda abin da kai sun ɗauka faƙala sai sa ya ce na ƙutulu muƙatilahun duk wani wanda zai iya yaƙi a cikinsu kashe shi zami wa nasbiya zararihim duk wasu wato ‘ya'ya da zuriya nasu za mu bautar da su sun zama bayi sun zama ribataccin yaƙi ƙala ƙazaitu fihim bi hukumillah yace ne musu wannan hukunci da hukuntawar Allah don shi ya yadda a matsayinka na manzo ka ba ni wuƙa da nama in faɗa abin da zan faɗa da ka hukunci na na faɗe shi da yadda ta ubangiji na wannan hukunci shi ubangiji ya hukunta shi yasa aka ce hukunta kuma gashi na hukunta wa rubbama qala bi hukmil malik ko kuma a cewa eh nayi wannan hukunci da hukuncin mai sarautar da babu yashi Allah kenan wa kanu ma baina 600 ila 700 sun kasance kimanin mutum 600 zuwa 700 haka aka wato anin mayankasu fahufirat lahum khanadik sai aka haƙa musu wasu ramuka fi suƙil madina a kasuwar da ke garin madina wa duribat a anaquhum akar kasare wuyansu an ba sa su a cikin rami ba wuyan zai saru ba yadda wani ya ga an sara kan wani yayi na yar dungura to shin ya falla guji sai an yi sa a same shi to wannan shine hukuncin da aka yi abin da aka zartar ki kansu kuma ko yanzu musulmi suka tsayo akan tsarin Allah da manzo haka ce za ta faru ba wani arni zai waya wato a ne daga musu hannu ballar tana hayyala ka ce musu hanci ad-durusil mustafada wasu daga cikin darusan da aka karu da su aka koya a cikin wannan karatu mala yace annal muslima yaqa'u fil ithmi haƙiƙa musulmi kan afka wa sabo da zunubi walakin walakinahu yusari'u fit tauba amma musulmin kwarai yakan yi gaggawar dawowa ga Allah ituba kamar abin da ya faru da Abu Lubaba inna mawtin al-ibrati fi hadha al-mawqif haƙiƙa gurin samun lura da izna a wannan matsaya yumkinu fi tasarrufi abi lubaba zaka iya fahimtar haka daga abin da abu lubaba yi ba'da ma waqa'at minhu hadhihi zalla bayan wannan zamiya ta faru da shi allati afsha biha sirran harbiyan khatiran wadda ya kai ga wato bayyanar da sirri wanda yake na yaƙi mai haɗari sirri ne na yaƙi ije ya bayyanar kaga wannan na mana haɗarin bayyana sirri fa abu lubaba shi wannan sahabi abu lubaba لم يحاول التكتم على ما بدر bai yi ƙoƙarin wato ainihin ɓoyo ba ko rufi game da abin ya bayyana gare shi wa zuhur amama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma bayyanar da kansa a gaban manzan Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal musulmi da musulmi bi mazharin rajulun ladhi adda muhimmatahu a wato ainihin kasancewarsa mutumin da ya riga ya bayar da abin da yake mai mahimmanci game da shi bi najahin ta hanya wacce take wato ta tsira da rabauta walakin na huta zakara riƙabatallahi alaihi amma ya tuna da kulawar da Allah yake da shi akan bawansa musulmi wa ilmahu bima yusirru wa yu'lin kuma ya san Allah yana sanar da abin da ɓoye ko kuma ya bayyana wa tadhakkara haqqa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al'azima alaihi ya kuma tuna haƙƙin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake da shi mai girma a kansa wa huwa alladhi ai manzon Allah shine wanda ya amince masa ala zalika sirri akan wannan sirri ya aike shi amma ije i bayyana sakamakon wato jarraba da kan samu bawa daga lokaci zuwa lokaci fafazi ali hadhihi zalla shi da kansa ya razana ifrigita daga wannan wato anin zamiya da ya samu kansa a ciki an aziman razana wacce take mai girman gaske wa aqarra bi dhanbihi tabbatar wa kansa zunubinsa wa atarafa bihi iwatu anin nuna saninsa da abin da ila laifi wa badara ila mu'aqabati nafsihi sai shi da kansa yi gaggawar yi kansa horo da hukunci donan tizarit ta haƙiƙi ba tare da yawa tu'anin ya jira a tantance a tabbatar da abin da ya yi hukunci ba wa tauƙi'ul uqubati alwajiba da kuma wato afkan masa da horon da ya dace a yi masa na tilas bai tsaya an yi wannan ba inna ha suratun tatsibiqiyya wannan abin da ya faru wani hoto ne na aiki a aikace da kaulihi ta'ala game da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa inna mattaubatu alallahi tuba da Allah yake yana yi ne lillazina ya'maluna su'a ga waɗanda suke aikata mummunan aiki bi jahala bisa rashin sani ko kuma gafala tubu na min karib sannan sai su tuba a kusa a tab da wato laifin da suka yi cikin gaggawa fa ulaika ya tuballahu alaihim irin waɗannan bayan su ne Allah yake karɓar tuban su ya yafe musu wa kana aliman hakima hakika Allah cikakken masanin da abin da bayi suke kuma mai sanin inda ya dace ya sanya al'amuransa ne wa qad anzala ta'ala fi abi lubaba qaulahu ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya saukar da faɗinsa akan wato sahabin annabi bawansa Abu Lubaba inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuke bin manzo sau da ƙafa la taqunullaha kada ku sake wato ha'intar Allah war rasula kada ku ha'inti manzan Allah wa takunu amanatikum kuma ku zama kuna ha'intar amanar da wato ainihin aka danka a hannunku wa an tumta alamun alhali kuna sanar cewar sirri amana ce wannan haka abin yake har yanzu duk wanda aka yi magana da shi ta sirri ko aka yi aiki da shi na sirri an bata wannan abin ga wani ba nasa ba sirri amana ce bayyana shi na da haɗari ko ni rubutu da na akan asirru wafawa ido. ya kunshi ire-iren waɗannan abubuwan sirri kashi nawa ne me ake nufi da sirri sannan mai amfaninsa mai haɗarin wato bayyanar da shi haka abubuwa da suka shafi wannan sai mun samu lokaci sai mai laccarsa insha Allah mala yake cewa abu na biyu ya halu le ba'adin yakan yi daɗi ga wasu أن يتقاولوا على تصرف النبي صلى الله عليه وسلم سيششيكي دواتو ɗage a akan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar ya zartar wa mu'amalatahu da mu'amala hulɗar da i libani ƙuraiza ga waɗannan yahudawa na banu ƙuraiza wasu sukan yi shishigi har su samu abin faɗa wa ya'tabiru anna al-i'dama sai la'akari cewar ai rasar da su da aka yi su waɗannan yahudawa na banu ƙuraiba aljama'i rasawa ta gaba ɗaya a ƙarar da su allazi tamma li ha'ula'in nas wanda ya cika ya tabbata ga waɗannan mutane na yahudawan banu ƙuraiba yattasimu bil qaswa suna ga ceto aiku manzo ya wato anin alamantu da alamar kaushin hali da kaushin zuciya wal wahshiya da mu'amala irin ta namun daji wal ijram da wato ainihin laifi ko abin da yanzu ake kururuwar yayatawa ta addanci ita to wasu da suka rasa wato ainihin dace da rahamar ubangiji da alkhairinsa za su iya su ga cewar ai abu ne da ya mutu zai musu daɗi su samu abin faɗa akan kan manzo saboda ya yi wa banu kuraiza irin wannan hukunci ya wal jawabu an haza min wujo amsa ga wanda yake da irin wannan tunani ta fuskoki daban-daban alwajihul awwal fuska ta farko amsa ga wanda yake ga cewar abin da aka yi wa yahudan banu kuraiza an yi wato kaushi da rashin sassauci an yi ƙala shi ne a ce da mai irin wannan tunani ma za lau an na natija ta gazuwatil ahzabi tammat me kake gani ko me za ka ce idan a ce sakamakon yakin nan da aka yi na taron dangin arna da suka zo garin madina don su ƙarar da musulunci da musulmi a ce hakan ya cika burinsu ya cika ya faru hasba makana yukhattitu laha banu kamar yadda wato su wannan yahudawa na banu ƙuraiza suka tsara hakan za ta faru shi sa su ma suka shiga yama suka goya baya wa ahzabihim da su da wato ainihin sauran ko wa azabam da sauran wato ainihin rundunar da suka tarayya da su alam takun hiyal ibada at lil muslimina ajma'i hakan ba yana nufin a rasar da musulmi ba har abada dindindin ba haka suke nufi ba to in wanda ya nufo ka da ya karar da kai yi maka wato kisan kiyashi ka samu dama a kansa sai ka bashi shi wannan abin da suka yi ne aka yi musu an fahimta ko da ma aka rage 'ya'ya da abin nan ba tunda su yadda suka yi din ai ba magana su rage to saboda haka ce wannan amsar ita ce amsar wanda yake tunanin ba a saurara musu ba ko ba a yi musu sassauci ba su ma abin da suka yi nufin yi ne ba su samu cimma haka ba Allah ya ɗora manzo a kansu alwajihu thani ice fuska ta biyu annal yahuda hakika yahudawa lasiyan ma yahudu ƙuraiza tun ba masu waɗannan yahudawa na banu ƙuraiza ba lam yalqaw min na tilata sanawati allati talat almuahada an gane illa kullal birri wa wafa illa kulla birrin wa wafa manzo eh mala yake cewa su waɗannan yahudawa na banu quraiza ba su taɓa haɗuwa da wani abu daga wajen musulmi ba tsawon shekarun da suka biyo alƙawarin da aka kulla da su da manzo da sahabbai ba su taɓa haɗuwa da wani abu daga gurin musulmai ko manzo ba illa kulla birrin sai duk abin da ake kira kirki shi manzo ya musu da sahabbai wa wafa sai duk abin da ake kira cika alkawari shi suka gani daga manzo da sahabbai wa mu'amalatan hasanatan tayyiba kuma basu ga wani abu sai hulɗa kyakkyawa mai tsarki mai daɗi kama shahidu anfusuhum bidhalika kamar yadda su kansu sun bada da shaidar haka fa inda ma zahaba huyayy bin akhbab lokacin da huyayi dan akhtab itafi akbar zu'ama'il yahud mafi girman wato anin shugabannin yahudawa yayin da ya tafi ila ka'ab bin asad zuwa wajen ka'ab dan asad al-qurazi za'im quraiza wanda yake shine shugaba ga waɗannan yahuda na banu quraiza yugurihi bi naqd al-ahad ina mai wato zaburar da shi da kwadaitar da shi akan ya saba wannan alƙawari ma annabi tare da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ma'ana ya saba alƙawarin da ke tsakaninsa da manzo ƙala wai haka ai shi ne ice da wato huyai wai haka ya huyai kai can ka kai huyai in innaka un mash'um kai fa mutum ne mai abin tsiya ai mun wuce shi a baya wa innahu la hajata ban da bukatar ka ba na son ganin ka wala ma ji'ta ni bihi ba na buƙatar abin da ka zo da shi inni lam ara min muhammadin illa sidqan wa wafa'a shi da kansa ibada shaida da ce shi bai ga wani abu tare da annabi muhammad ba sai gaskiya tsagwaro da cika alkawari ya kuma za a zo a ce warware alkawari wa qad ani wa wada'tuhu ya tsare ni na tsare shi ya karba ajiyata na karbi tasa alƙawarin da muka ya bani alƙawari na karɓa ya na bashi ya karɓa kuma akan haka muke fada ani ne ka kyale ni ai da haka yace amma da aka ci gaba da bibiyar sa aka ce kai wannan abin fa da za a yi aikin gama ya gama murkushe musulunci da musulmi za a yi ike ganin kamar gaske ne sai ya biye masa lakinnahu lam yazal bihi hatta aqna'a amma sai ga gashi huyai bai gushe ba ina ta bibiyar ka'ab har sai da ya gamsar da shi bil khiyanati da cewar ya ha'inci wa naqdil ahad warware alƙawarin da ke tsakaninsu da manzo da sahabbai haka ce ta sa'i to idan su da kansu sun ba da shaidar cika alƙawari ga manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kuma su suka zo suka warware haka ya dace a bar wanda ya warware alkawarin da aka yi masa irin wannan alfarma da kimantawa da darajantawa a bar shi kuma kawai sakai ruwa sha ai ba zai yi ba ice alwajhu salis fuska ta uku anna kanuna ayi daulatin al'an ice a yanzu da muke rayuwa a yau a wannan lokacin da muke ciki anna kanuna ayi daula dukkan wasu dokoki na wata wato ani daula na wata ƙasa daga cikin ƙasashe da ake da su a yanzu ya hakuma bil idami ala man yakunu watsanan suna zartar da rasar da rayuwar wanda ya ha'inci garinsa haka suke cewa duk wanda ya ha'inci ƙasa a kashe shi haka ake cewa yanzu wa yuqimu littisalat ma al'adu suna cewa duk wanda yake wato musayan waya ko telefon ko musayan tattaunawa tsakaninsa da abokin gaba au ya tajassasu da hisabi ko kuma yake masa wato leƙen asiri don sama masa abin da zai wato samu makami ko kuma nasara akan abokin faɗansa ina wato masa bincike ala hisabi akan yadda zai cimma abin da yake so ya cimma wal ahkam allati yutabbiqunaha fil asr al hadir hukunce hukuncen da yanzu ake zartar da su ake aiwatar da su a wannan zamanin da muke ciki mai ci ala mithl hadhihi al ahwal game da irin waɗannan halaye na ha'inci da yaudarar ƙasa la takhtalifu amma asdarahu sa'ad bin mu'ad bai saba da abin da sa'ad dan mu'az ba in yanzu wani ya zo ya ce ai abin da annabi yawa yahudawan banu quraiza an musu kaushin hali ba a saurara musu ba ba a yi musu sassauci ba to ku da kuke zartar da dan leken asirin ƙasa kashe shi aiki daga ina kuka samu na ku ya fi wannan ku da kuke zartar da wanda ya ha'inci ƙasarsa ko yake ba da sirrin ƙasarsa ga wani an kama shi kisa ne ku kuma da mai kuka dogara an fahimta ci amsa iri ɗaya ce la taktalifu amma asdarahu sa'ad bin mu'adh bi haqqi bani quraiza wannan hukuncin da ake a yanzu bai saba da hukuncin da wato sa'ad dan mu'adh izartar ba a dangane da abin da ya cancanci su waɗannan yahudawan bani quraiza alladhina rafa'u silaha didda sultanil madina waɗanda suka ɗaga wato makami don kishiyantar sarkin da ke tafiyar da sarautar garin madina manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'al ajnabi mu'tadi tare da wani wanda yake wato can abokin faɗansa wanda yake ɗan ta'adda su ne wato mutanen ƙuraishawa daga tsafan da makamantansu al-muhtal wanda ya zo har garin da kake imamaye ka a ce ka biye masa a haɗu da kai za a kai wato anin hari za a raunata wanda kuka yi alƙori da shi a ce a saurara maka wannan hukuncin ai iri ɗaya ne da wanda ake yanzu da wanda sa'ad yayi wa sahalu li dukhulil adu saka sauƙaƙa wa wato abokin gaba shigowa albilad zuwa ga garin da yake cikin tsaro da kuma wato ainihin kariya wa tajassasu ala dawlatil muslima suka zama wato yan leƙen asiri ga daular musulunci li salihi tahalufil mushrikina saboda suna ga haka shine kamar maslaha gare su akan alƙawarin taimakawa arna da suka yi wa kullu hadhihi aljara'i duka irin waɗannan laifuffuka to sannafu ana sanya su fil khiyana cikin rukunin wato ha'inci a zamanin da muke ciki yanzu al'udma ha'inci ma wanda yake na koli mafi girma hasbal qawanin al-mu'asira daidai da wato dokokin da suke ci a yanzu a zamanin mu wa yuhkamu ala ashabiha bil idam kuma muna ji ana zartarwa da waɗanda suka yi irin wannan ha'intar ko kuma yaudarar cewar a rasar da su a kashe su maris ne hukuncinsu to don me don sa da yawan nan har wani zai buɗi baki ce ba a yi musu da sassauci ba wannan fuskoki guda uku su ne amsoshin da malai bayar ga duk wanda suke jin za su yi wata magana daga cikin arna ko kuma munafukai game da abin da wakana izartu na hukunci akan yahudawan banu ƙurai ba malai ce as'ilatul lil muraja tambayoyi don komawa karatun da aka a bibiyar sa a fahimce shi ma sababu gazwatu bani quraiza me ya jawo wannan yaki na yahuda bani quraiza da aka warware alƙawari da suka kamar da yan uwansu ma warware alƙawarin suka eh, sun shahara da haka na biyu ce man sahibin rayati fi hadhihi al-ghazwa wa aka danka wa tuta a wannan yaki علي بن wa طالب ومن هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإيه خليفة منزوء مدينة عبد الله بن أم مكتوم ala hukumi man nazalat banu quraiza akan hukuncin wa banu quraiza suka sako suka yadda sa'ad bin mu'az wa ma hukumu alaihim ma ya hukunta musu a kashe zaratan cikinsu mazaje a kuma wato ribaci yayayen a rabar da kuma wato ainihin dukiyoyinsu kaifa ruddu ala man ta'anu fil hukmi sadiri ala bani quraiba kam adadu man qutila mutum mutun nawa kashe cikinsu. wajen 600 shida ko bakwai yace kaifa taruddu ala man yat'anu fil hukm as-sadir ala bani quraiza ya zaka mai da martani ga wanda yake suka akan hukuncin da aka yi game da yahudawan bani quraiza yace shi ma yana da wasu fuskokin guda biyu banda wanda mala ya faɗa ko to bismillah malam na farko kamar yadda aka sani cewa kafin manzon sun ja tun jari ya ci da

idan ka ɗauki zan ɗaya da suka saka a cikin da kundin kasan da zai kasance eh. da da kai a wannan gobe suka shi mutanen da yakin da annabi gaba ɗaya yakin da samun sa suka kada baban kan da umar da su da ali gaba ɗaya mutanen aka shi a wannan kasan ba su kai adadin wanda suka saka kwanu guda ɗaya a cikin kasar musulmi haka sannan kuma idan ka ɗauki da su a cikin kasar a wannan kasar ko kuma da wannan inda gaza haka eh mutanen da suka shi wa a duk hajji da su yake cewa fuskokin da zai mayar da martani ga duk wanda yake irin wannan magana a yanzu idan mutum ya kalli yadda yahudawa suke tsarinsa a yanzu da su da wanda suke rukuni guda lokacin da suka so wato anin cimma ƙaddafi ko kaddafi na libya an jefa bom a tripoli an kashe adadin mutanen da har manzo iyakinsa ya gama ba su kashe wannan adadin ba to don mai irin wannan kai masa karkaf mai laifi a ciki ce kuma haka suka yi ma a abin da wato ya shafi can da suke kai hari a falasɗin in suka kai hari adadin wanda suke halakarwa 'ya'ya mata tsofaffi marasa lafiya da masu lafiya haka za ka tara adadin baya misaltuwa to wanda ya wannan irin haka dama ya kamace shi ishe fuska ta farko ke ce fuska ta biyu kuma yace dama ɗabi'ar yaƙi haka ta gada in baka yi ba za a yi maka to in su suka samu dama akan su manzo abin da za su yi musu to da ka su ma da suka yi musu sun yi daidai to wannan ne abin da ke na'am yake cewa ƙarin bayani in fa aka bar mazajen nan da wannan mugun nufin aransu ba fa za su bar annabi ya sake ba magana zaman lafiya kuma munafunci da warware alƙawari ba fasa shi za su ɗabi'a su ce halin su ne kuma dama ai manzo ma ya faɗa ba a saran mumini sau biyu a rami guda ai yan uwansu yahudawa da aka fafata da su kafin su warware alƙawarin kuma yanzu su ma sun zo sun warware kuma ya ce a kyale su saboda haka wannan duk ta kowace fuska wanda yake da wannan tunani baya da makama na abu ya musu ce kuma an yi haka don a toshe barnar masu barna da tunani irin nasu cewar idan ka ga yadda aka yi wanda iwan nan karya alkawari kai ba in an ce kai ma ka karya ba ka karya ba saboda ga yadda ake masu kare alƙawari a to ko zai da muke din nan a iya yanzu yanayin da muke ciki a ce in mutum ya kare ma alƙawari in wani abu kuka zaka bashi ba zaka bashi ba a zai kiyaye da alƙawari sosai mako a ce kun yi da shi zo zai karɓo wasu gudunmawa amma ka zo karfe tara sai zo tara da minti biyar ce ai wato a daidaita sahun ne ce ai sai dai ka daidaita sahunka amma ni kan magana ta wuce to in ya ga wannan tallafin ya kuce masa to an ce a zo karfe tara takwas da rabi yana kofar gidanka hmm. malam kamar yanzu ma duk da ai akwai kafiri dan uwan su a Hitler eh a ga Hitler cewa matukar bai Yahudi yana raye a duniya ba za a samu zaman lafiya ba bisa ya kashe yahuda sama da miliyan shida haka a duk kasar da ya ci da yaki Yahudawa za a sun a kashe su a gobe inda ya je ci da yaki irin su poland irin su ah, romania eh. su czechoslovakia da sauransu ita ce har yanzu muke fama da ita wannan matsalar amina nan allah da kafin tamu da su allah da wani hitlan zai sake zuwa diya masu musu insha Allah malam kuma bayan haka inda za mu fahimci cewa musulunci da yake a musa gashi dan cikin su a gudu babu haka lokacin da ya ishara akan abin da yake da kan za a yi musu na hukunci amma da ke ba manzo Allah bai umarci shi ya fada haka yayi to sai da ya dawo ya ɗaura kansa kuma manzo ya ce a jari shi wanda da Allah ya ce a kashe shi ya ci amana Allah da fi an kashe shi amma sai Allah ya ce ya yafe ni kaga ya fiya aka yi su kwa daman ba sa cikin haka da aka wanzan musu da an wanzan waɗanci da hukunci akan ya a yi shi su zo da su ma an wanzan musu a yi lafiya lau isha to ya ga musulmi da iba daidai ba ya bayyana sirri na manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma da kansa ya fanci abin da iba daidai ba ne ya yi wani nau'i na ha'intar Allah da manzo wannan laifin ba ƙaramin laifi ba ne shi da kansa itamke kansa ya ɗaura kansa ya ce ba mai kwance shi dai manzo ya kwance shi ki ɗau kwanaki na fama da yunwa da kishirwa ice ba zai ci komai ba sai ya ji abin da hukunci izo daga Allah na yafe masa idan musulmi ina samun kansa a wannan yanayin idan ya ba daidai ba ina ga arne idan ya ba daidai ba za kuma a saurara masa an fahimta ce wannan ma wata fuskar ce na'am karo mana wata fuskar eh. da da a iya wata ta iya shigowa wata a haka. haka dokar ƙasa da ƙasa ta zarta za a iya samu wato wata al'umma ta zo a haɗu da ita a kashe wasu tsirari don a samu ɗorewar rayuwar waɗanda suke masu san a zauna lafiya a kawar da 'yan ta'adda da ta da zaune tsaye tun da an yarda da haka shi ma manzo irin wannan yayi aka rasar da waɗannan yahuda da suka kasa rike alƙawari suka kasa kamanta gaskiya don a sake a zauna lafiya a cikin garin madina to allah ya sa mu dace ya eh, wannan ne karatu mu abinda muka dace allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko taban harshe allah ya yafe mu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi man wala wa ba'd a cikin takaddun da aka turo satin da ya gabata akwai guda biyu da na tafi da su ban karanta su ba saboda sun dan zo da salo mai tsaho a rubutun kuma lokaci ya ja amma dai abinda tambayar take cewa mai na farko abinda yake cewa limami ne ijagoranci mutane sallah a raka a farko eh, limami ne ka yi jagoranci mutane sallah a cikin karatun sallarsa sai ya bi ta kan ayar da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ratso cikinta kamar muhammadun rasulullah ko wa ma muhammadun illa rasulun illa rasulun min qablihi rusul shi to idan irin wannan ta faru ya halatta mamu su yi wa annabi salati ana tsaka da sallar ko ya abin yi. to wannan mas'alar abinda imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa da rahama ya tafi a kai. haka bai halatta sai dai idan sallar nafila ce haka kafin sama cikin magabata cikin tabi'a ko wanda yake da wannan fahimtar da ma wasu cikin malamai da dama suka ce saboda hadisin da yake cewa sallah tana da wasu abubuwan cikinta da suka ishe ta babu buƙatar shigo da abubuwan da suke wajenta kamar yadda shari'a ce ta zo da in an yi atishawa a ce alhamdulillah na kusa da kai ice da kai kalla amma ba a haka ana cikin sallah to haka ma abin da ya shafi salati ga annaba a cikin sallah lokacin da limami yake karatu ba a zo da cewar ai haka ba kuma da da wannan ya tabbata sahabbai suna yi da bai koyi ba kuma abin da bai kai wannan ba ma sun su to malamai abin da suke cewa kenan sai dai idan haka ta faru aka riga aka ambaci sunan nasa sai kai salatin shine mai adada yake cewa baya cikin abin da za a ce ai wasu jidan mantuwa ba komai an fahimta sai kawo shi a babin sujadar mantuwa abubuwan da in ka manta suka faru da kai ba ciki abin da za a masa sujadar mantuwa an fahimta ko ba wai yana nufin da ya ce ba komai yana nufin halal ne a ci gaba da yi ba an fahimta ko yawwa da irin wannan ta taɓa faruwa ne wannan fatawar wani malami ce ai mai ahalari ya ce ba komai a ji a ci gaba da yi a ya kamata ka fahimci a ina mai ahalari ya kawo magana kuma ka fahimci ina zancen sa ya sa gaba me ya hikimar ya kashi a babin sujadar mantuwa su za ka wa man sami a zikira muhammadin wa huwa fi salati ko fasalla alai sai ce fala shi a alai ba komai a kansa ba zai sujadar mantuwa ba shi ne abin da yake ni ba yana nufin ba komai a kansa ya ci gaba da yi ba haka daidai ne ba shar'antawa yake eh. tusanar sannan sai ke cewa da Allah a ƙari 'yan uwa da bayani akan rikicewar jini da ke samun mata ya rikicewar jini da ke samun mata na al'ada da suke yi dalilansa yawa ne da su wanda yanzu ya fi shahara ifi fantsama ifi watsuwa shine abin da yake faruwa da su sakamakon tsarin iyali dakatar da haihuwa magungunan da ake sha da alluran da ake yi da abubuwan da ake sawa a jiki ko karfe ko makamancin haka suna daga cikin wanda suke hargitsa jini saboda wani tsari da Allah ya shimfida jikin a kansa ake so a tsayar to kuma bawa ya ce na so ya tsayar da abin da Allah ya hukunta to fa ba daɗi ne ba sauƙi ne da shi to sai a samu mai da martani daga ɗabi'ar da Allah ya sanya jikin akai kai so da haka sai zama to mai makwanta tana jininta da tsari da kwanaki da yanayi da kala to sai zama ya hargitsa sai ta zama jini ba iyaka ba ta san ranar daina jinin ta ba to wannan yana daga cikin abin da yake hargitsa jini ga mata kuma suna dainawa za kuma nomar sun koma daidai bayan tsaukan wani lokaci jikin ya sake koma daidan sa yadda yake to yana daga ciki sannan wasu lokuta kuma yanayin da ka tsinci kanka a ciki na sa haka kamar sanda aka ɗirke-ɗirken bindigogin hankali a tashe to zuciya tana aiki ba yadda ya kamata tana wuce misali jini na kaiwa ya kawo kai da kima wasu jini ya hau waye da sauransu to duk irin waɗanda zai iya sa jinin al'ada ma ya samu matsala haka yanayi na nasarar samaniya da muke gani da safe a yi sanyi da daddare a zafi da rana kuma a ruwan sama misali kuma makamacin haka to wannan ba yana sa ɗabi'ar jiki ta ƙi daɗi haka abincin da kake ci yana tasiri a abincin mu akwai abin da yake sa zubar jini a kan kari akwai wanda yake tsayar da zubar jini to daga abin da kake ci duk waɗannan abubuwan suna tasiri to da haka rashin kwanciyar hankali abinci da ake ci zama a samu wani sauyi daga yadda ka saba ko kuma yanayin sanin samaniya ko kuma abin da muke sagarwa kanmu na ɗabi'un da za su kishiyanci tsarin da Allah ya tsara jikin a jiki kamar na faɗa na misalin abin da ya shafi magungunan dakatar da haihuwa to waɗanda suna ciki sau da haka sai an san wanne ne a ɓangaren da na ta ike faruwa kuma allah yana iya ikon sa. wata jijiya daga cikin jijiyoyin jiki ta balle ta rika zubar da jini ya haɗu da jinin al'ada a kasa tantance ba yadda baya yi ko faɗuwa ta sa ko wata bigewa ko makamancin haka to duk wannan zai iya faruwa sau da haka wanda ya faru da mace tunda allah ya sa ana da likitoci ana da kuma wanda suka yi karatun likitancin na musulunci ko da basu je sun yi karatu irin wannan zamani ba da wani abin da ke faɗa ba wai daga likita na ji irin wannan na zamani wasu a cikin littafin na karanto na abin nan sai wannan da aka tsinci kai a ciki yanzu ake gani na wato shan maganin na tsaye da wannan shine kowa ma zai iya gani ya fahimta sanin haka to irin wannan zaka iya samun wanda yake da gogewa da basira da sanin abin tambayoyi da ya abin ya fara ya kike ji kafin haka ya kaza ya kaza har isa matsaya sai kuma ya bada amsa da ta kamata wani sai ga an samu warkewa da samun lafiya ce Allah ya samu dace wannan kuma abin da yake cewa limami ne ya jagoranci mutane sallah a raka a farko sai ya karanta suratul mulki tabarakal ladzi bi yadihi mulku a raka'a ta biyu kuma sai ya karanta suratul jumu'a wacce ce ake fara tarawa kafin waccan juma'a ce zake fara zuwa sannan sai suratul mulki ta a jerin zubin alkur'ani yadda ya to daga bakar zuwa nas ko daga fatiha zuwa nas to shi sai da ya fara karanta tabaraka sannan sai je karanta suratul juma'a yace ya halaccin yin haka ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta suratul baqara maimakon ya karanta ali imran sai ya karanta nisa'i da ya gama kuma sai ya karanta ali imrana shi ma bai yi haka ba ya yi kuma sannan ya taba karanta suratun naba amma ya sa'alun sannan je karanto wal mursalati wacce ake fara tarawa wal ya halatta ba wani laifi a shari'aci abin da ya fi faruwa a karatun sallar manzo sai ya karanta surar da ita ake tarawa sannan mai bi mata amma lokaci na sauyawa don isar da al'umma su cewar hakan ma ba laifi ba ne ya halatta sallar ta ya to mutumin da ya irin wannan shi limamin sai wasu suke da fahimta cewar hakan da i ai bai kyauta ba ya rage farin sallah yace kuma a gaban mamun da aka yi haka suka diran masa yaya haka wannan ɗabi'a ce ta ƙaramin sani eh haka yake da kai faɗa abin da ba abin faɗa ba ka ƙi faɗa akan abin faɗa eh ƙarancin sani ne ya ja musu haka amma da sun yi karatu mai faɗi ba su samu kansu a wannan matsalar ba to kuma har kullum abin da ake so ko kana kan daidai yana ka so yin gyara to ka yi shi bisa hikima a je misali mu ɗauka ma a ce haka ba daidai ba ne shi su dirawa limamin nan a gaban mamin nan shi ya kamata same shi malam ya kai haka ai kaza kaza kaza in yana da hujja su ji su karu in bai da hujja ta su ci suke da hujja shi kenan a gyara gaba ko to haka ya kamata a ce ai me ko a ce yadda suka dira masa dinnan da a ce Allah sa ya koshi da sanin wannan ce kai ku dakata almajirai shi ba sai rama ce ku je ku kuma makaranta annabi yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma sai kuma su tashi ba nauyi a cikin jama'a kaga abin da ka so kai wani ya maka eh to da ko nan ba shine abin da ya kamata wannan kuma yake cewa da Allah cin naman raƙumi gaske ne yana karya alaula ko koya abin yake yi eh, gaske ne haka manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ya bada amsa sha manzon Allah idan mutum ya ci naman raƙumi zai sake alola ya ce i zai sake alola idan ya ci naman ƙaramin dabba zai sake alola ya ce i idan ya ga dama kenan bai ga dama ba sallasa lafiya lauyin ya tayi su da haka hadisi ya tabbata cewar cin naman raƙumi na kare alola ba wani magana tsohon raƙumi ko sabo ko saurayi kawai raƙumi manzo ya ci shine hadisi idan mutum ya ci bai sani ba la yukallifu Allahu nafsan cewa aka juwari ana cikin cin naman raƙumi yawa. ƙwaron yake cewa shi matafi ne idan zai yi sallah yakan yi raka'a biyu kasar amma kuma idan ya riski yan gari suna sallah ibi su cikawa iki ya hakan wannan shine sunna kamar da sahaba annabi abdullahi dan abbas yake bayani cewar abin da manzo ya rasu ya basu akai idan matafi ya bi yan gari sallah cikawa zai shine sunna ita to wanne yafi ya ci kaɗin ko ko ya ƙasar hadisi da ya zo cewar Allah yana son a karɓi rangwamen da to tun da yana son karɓi rangwame kai abin da ya fi so sai karɓi rangwamen in kuma wani yanayi ne ya sa ka cikin kaɗin ka bi su wannan ba da aka iya ya halatta da ya ka bi su amma in abin da ya fi to karɓi rangwamen Allah Allah yana son a karɓi rangwamen da to dan kaki karɓa ya zama da kai da mazaunin duk ba bambanci wanda aka yi raka'a biyu ya zauna ina jiran liman karaso mai sallama to bai yi daidai ba sallarsa bata cika ba sai ya sake eh, ba a wara kana bin liman annabi ya ce inna ma ju'ila imam zai utamma mabi an sanya liman ne dan ai koyi da shi raka raka'a biyu da shi ka zauna ƙara karaso sauran ka zo ka sami kai sallama ma ya sallama a ba a haka ba kuma ka tsayawa daga nan ka ce kai assalamu alaikum ka wari taka ba a haka ke nan wannan kwakiyariya ce cewar idan su tsabi a garin idan mutum izo ya tarar liman ya yi raka a ɗaya baya to idan aka yi ta biyu aka zauna ta hiya sai ya maza ya kawo ɗaya da ta wuce masa izo ya samu limamin ɗin sai ta hiya a cika sa kowa dai sai an yi sallama tare da shi ke wannan kamatuwa a ce a yi takakkiya zuwa gado eh a in shi a ne wannan kuma adama addininmu daban da nasu ai kwa ya ce na eh haka Yaka. in ka bi su in an ce assalamu alaikum za ka zo da biyun da baka samu haka hukunci ne kwarar wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Malam soja da ɗan sanda in babban su ya zo guri sukan kira attention kuma sai ya miƙe tsaye kowa sai ya miƙe tsaye to menene matsayin wannan a musulunci in wannan a musulunci kake tambaya na faɗa amsarsa a karatunmu ba wani sabu da cewa kai meye matsayar musulmi in ya tsami kansa a wannan yanayi sai baka amsar wannan e idan musulmi tsinci kansa a ƙarƙashin wannan tsarin ba zai ce ba zai wannan attention ɗin ba musulmai su rasa wakilci a cikin jami'ancin tsaro a taka su a ci su ta wannan ɓangaren ba zai yi haka ba sai ya tafi akan larura akan wani abu ne da ya fi ƙarfinsa ba zai iya canza ba nan take saboda maslaha da amfani da ke ciki da musulmi za su samu da ya fi ice ba zai wannan ba kuma a zuwa samu matsala an fahimta su da haka a samu wakilcin musulmai a nan su san duk abin da ke ciki inda da za su iya kawo gyara ko sauyi su kawo tunda asalin abin mun same shi ne ba ta tsarin musulunci ba horon da ake barwa da tirin din da ake duba ana yi ne akan tsarin musulunci a tsarin ƙasa ce mara addini feganci ake yin abu su haka idan ka samu kanka kana musulmi kuma ƙasar nan ta musulmi da wanda ba musulmi ba ce to ba za ka ce ba za ka yi wannan ba a'a sai ka dubi maslahar da ke cikin baiwa addinin ka kariya da al'ummar ka ta musulmi kariya da mafita da kuma ya za a yi ana ciki harka kawo sauyi da gyara ku sai wannan ba za ka ce ka ƙi ba gaba ɗaya a rasa wato wakilci da abin da ya kama da haka wannan shi ne abin da ke aku amma magana cewar hakan daidai ne ba daidai bane a'a ba daidai bane kamar na faɗa farko a karatu abin da manzo ya faɗa in dai kai kake so a yi maka kuma da jin daɗi yake maka hukuncin yana nan Allah ya samu dace Ike cewa da Allah batun abin da ya shafi cewar ba a yin sallah biyu da taimama ɗaya ya abin yake eh, wannan magana ba mai inganci ba ce yadda za ka iya yin sallah da alwala guda kai sallah hudu biyar kamar yadda manzo lokacin yesu alwalasta ta asuba sai wata asubar zai yi a zahar ɗinsa ya la'asar ɗinsa ya magarbar ya isha in kai man kana da wannan dama ka yi malamin mu Allah ya saka mu da alkhairi malam Muhammad Sani Umar mai wannan littafin Nabiyur Rahama da haka yake shi ma yana iya in yalwarsa tun asuba sai wata asuba amma yanzu hakan ba ta sa haka rayuwa take sau da lokacin abincin da yake ci ma bai ta karakara ba littafi ko kullum da abincin yana ci amma littafi ne a buɗa a gabansa in yi loma sai ku cin ma shi bai ci abin da ya ci bai wuce uku hudu biyar ba na loma yana ce na kada abin da yake karanta ya kuce in ya sai littafi baya ajiyewa sai ya kai bango da da littafansa suka fara yawa shine sai ya yi rabi sannan ya aji ai ba banza ki wani abin da ya gogo Allah ya saka mu da saboda haka ya halatta ka yi sallah biyu ko sama da biyu da taimamaka in dai baka yi abin da yake warware ta ba kamar yadda yake warware alwala eh, shine magana mafi inganci waccan bata kai ingancin wannan ba hmm. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu